an ajiye ranar asabar ta goma ga wata a wannan watan da muke ciki goma ga wata za a yi muƙabala a shari'a kwamishin inda wato ma'aikatar wato hukumar shari'a ta jihar kano kuma an aikawa da shi malam abdul jabbar takarda hannu da hannu na je na kai masa ya karba ya sa hannu yana da masaniya na je wajen waɗannan haɗakar malamai coalition of ulama shi ma na kai wa shugabansu malam abdulwahabi ya karba hannu da hannu yana da masaniya don haka yanzu mu je a ci gaba da shirye-shiryen yadda za a ba da tsaro da yadda za a yi taron nan lafiya a kawo malam abdulwahabi ya zo wurin nan lafiya ya koma gidansa lafiya su ma malaman su zo wurin lafiya su koma gidansa lafiya duk gwamnati ta yi wannan tsarin yadda ba za a samu abu ba abin da ake da bukata shine mutanen gari su saurara su kuma ji abin da zai wakana kuma a gurin an yi tsari yadda ba za a ci mutuncin wani ba ba za a taba wani ba ba za a torzata wani ba za a yi mukabalan nan ta ka'ida. kuma malaman da waɗanda a farko waɗansu malaman ba su yadda ba sun ce ba sai an yi mukabala ba kawai tun da ya aikata laifi a je a hukunci muka ce a'a ai bisa tsari ya kamata a saurari mutum shi ya ce a ba shi dama ya tattauna da malamai muka nemi malaman nan da ba su yarda ba daga baya suka ce su ma sun yarda waɗansu dama suna da ra'ayi a cikin malaman ma waɗansu dama ba sa son ayi waɗansu kuma suna son ayi to duka da yanzu an haɗu a kan cewa a saurare shi a ji abin da zai faɗa a warware masallan nan mutane su koma a samu zaman lafiya a jiha a samu zaman lafiya a ƙasa a samu zaman lafiya a musulunci to kamar da waye za su jagoranci wannan mukabala eh, shi malam abdul zai zo da mutanensa su ma malaman eh, za su turo mutanensa sun kuma ba da wakilan da za su yi magana a gurin waɗanda aka yadda za su yi magana su kaɗai ne za su iya yin magana ragowar 'yan kallo da wanda a turanci kuke masa observers wasu masu saurare an aika amma babu wani daga waje duk daga cikin garin jihar kano aka kirawo mutane za a saura kuma jami'an tsaro za su ba da kyakkyawan tsaro za a yi taron nan a kare da safe za a fara zuwa yamma an tashi